Babban kocin din Super Eagles Stephen Keshi ya alƙawarin ci gaba da baiwa ƙananan 'yan wasan Najeriya dama kasancewa suna bugawa ƙungiyar wasa. Stephen Keshi dai ya fara aikinsa na babban kocin Najeriya bayan da ya rattaba hannu kan yarjejeniya aikin shekaru biyu da hukumar ƙwallon ƙafar ta Najeriya. An dai san shi wajen baiwa 'yan wasan cikin gida dama nuna su, kuma ya nuna cewa ba zai daina yin hakan ba. inda ya ce a kodayaushe ina jin daɗin aiki da ƙananan 'yan wasa wannan ba wani sabon abu bane a gare ni saboda ina yin hakan tun asali kuma zan ci gaba da yi. Ya dai ci gaba da cewa kusa da tafiyar mu ƙasar Togo da Mali ina baiwa ƙananan 'yan wasa damar nuna ƙwazonsu kuma yawancinsu ba sa bani kunya. Wannan wani abu ne da nake son ci gaba da yi kuma ina son hakan ya taimaka min wajen gina ƙungiyar wasa mai kyau ga ƙasar mu. A yaushe muka zo sansanin horon 'yan wasa, na kalle su ina matuƙar farin ciki kuma hakan na da kyau domin yawancinsu sun zama 'yan wasan da muke ji da su kuma ina son ci gaba da hakan.